masu mu za mu so da ku gyara zaman ku domin jin irin wani alwashi wanda ƙasar nan ta Isra'ila ta ɗauka akan Iran amma kafin nan da Allah mu so ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa to ma kan ne zai ci gaba da ba ku damar samun sabbin rahotannin mu a kodoshe da zarar mun ɗaura su kana kuma ku danna mana lakin mu ma don mu ma kan ne zai ci gaba da ba mu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna da sakuna, tare da kuma nemo ku rahotanni da ɗumuɗumin su masu mu ga cikakkun rahotannin Isra'ila ta ce za ta mayar da martani kan harin da jirage marasa matuƙa na Iran da makamai masu linzami suka kai mata da zarar ta kammala nazari kan yanayin harin a cewar CNN wani jami'in Isra'ila ce har yanzu mahukunta a Tel Aviv ba su tantance martanin da ya dace su yi ba suna shawara kan yin ramuwar gayya mai zafi ko kuma bin lamuran cikin ruwan sanyi. Isra'ila ta yi ikirarin cewa an harbo jirage marasa matuka ɗari uku da makamai masu linzami daga Iran, Iraq da kuma Yemen inda ta ƙara da cewa sojinta sun kakaɓo mafi yawancinsu. Iran ta bayyana cewa an kai hari ne a matsayin ramuwar gayya kan farmakin da sojin Isra'ila suka kai a ofishin jakadanci da ke Siriya a ranar ɗaya ga watan Afrilun shekara ta hudu Haka zalika a cewar mahukuntan a Iran harin da aka kai kan Isra'ila ya sanya an kawo ƙarshen batun a kazalika dai ma sarama a gefe guda a wani batu kuma an ji cewa dai shugaban ƙasar Amerika Joe Biden ya bayyana matsayinsa kan rikicin Iran da kuma Isra'ila Biden ya tabbatar wa Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu cewa ba zai shiga faɗin Iran da ƙasar ba shugaban ƙasar na Amurka yi wannan firci ne biyu bayan harin ramuwar gayya da Iran ta kai akan Isra'ila cikin dare mu kowa dai na jin daɗi saboda irin wannan abubuwa dai wanda ake yi wa isra'ila saboda ita ma cin zarafi wanda take yi wa musulmi a faɗin duniya baki ɗaya amma mu kowa da ya san wace ce Isra'ila sai dai a haɗa da addu'a ganin cewa Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da don kofar da ita a duniya ma baki ɗaya kafin ta kai ga lahira. masu tsaron ma'anin neman kamo ƙarshe wannan rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da Allah so ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa idan wannan shine shigowar ku wannan ta mai albarka na farko masu